وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna da godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala bisa wannan ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imtar da mu ita ni'imar musulunci ni'imar imani ni'imar sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ambata cewa yau insha Allah za mu gabatar da muhadara wadda muka yi mishi take da komin gatin mutum ya nemi sana'a idan da za mu yi alkur'ani sau da ƙasa inda za mu bi alkur'ani sau da ka. inda za mu bi suna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sau da kafa da mun tsira inda za mu yi addini da kyau da mun tsira Allah a cikin alkur'ani ce karja a kun minar lafi nurun wa kitabun mubin قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم الله مدعوك تنزلتي والأمر من سنة الله صلى الله عليه وآله وسلم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين الله ya ce مقدك الله muku daga Allah ya zo daga wajen Ubangijinku mene Allah ya ce wani irin littafi mai albarka shi ne wa mubin wani haske daga wajen ubangiji wa kitabun mubin Allah ce kuma littafi ne mai bayani dake dake Allah ya mishi take da tibiyanan likulli shi. bayani ne dake dake Allah ya ce akan komai da komai kad ja'akum minan Allah nurun Allah ya yace albishirinku wani haske ya zo muku daga wajen ubangijinku wa kitabun mubin Allah ya ce da wani littafi wadda yake bayani daki daki ya habibi bi illahu manitta ba da wannan littafi da wannan hasken Allah ke nusar Allah ke shiryar da dukkan wadda ya bi yardan Allah abinda Allah ke so shi yake bibiya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yake bibiya ya hadi bihi Allah man ittaba ridwanahu da wannan alqur'ani Allah ke shiryar da dukkan wanda ya bi yardar Allah Allah ina zaka shiryar da shi Allah ke subulal salam Allah ke hanyoyin aminci ba zai tabe ba ba zai sakarkace ba ba zai lalace ba ba zai daidaice ba me yasa Allah ce na saukar muku da wani littafi wadda da wannan littafi Allah yake nake shiryar da dukkan wadda ya biyar data hanyoyin aminci wa yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur kuma da wannan littafi Allah ke fidda su daga cikin dubbai zuwa ga haske bi iznihi da iznin Allah wai yahdihim ila siratin mustaqim sannan Allah ke shirya da bayi zuwa hanya madaidaici duk abinda ka taka a rayuwa duk abinda kake da shi na gata a rayuwa ka tashi ka nemi abinda za ka dogara kanka duk abinda mahaifinka ke da shi duk abinda ka ke da shi duk abinda mai gidan ke duk yadda suka tsaya wajen tallafa maka da taimaka maka ka tashi ka nemi naka wannan shi ne addini annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa al-imam al-bukhari fi hadith hadith min da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ma akala ahadun ta'aman kaftu khairan min an ya'kula bil amali yake ma akala ahadu ta'aman qastu khairan annabi yace wani mutum kowaye bai taba daukan wani abinci ya sa a bakinsa ba mafi alkhairi annabi yace min an ya'kula min amali yake kamar ya ci daga abin da ya nemo da hannunsa ma akala ahadun ba'aman kasu abincin ko abincin mahaifinka ma akala ahadun ba'aman kasu abincin ko abincin mai gidanka ma aka akala ahadun ba'aman kasu annabi ce ba wani mutum a duniya da ya taba daukan abinci ya sa a gaba ya ci khairan mafi alkhairi min an akula min amali yadihi kamar ya ci daga abin da ya nema daga وإن نبي الله داود كان يأكل من أمل يده النبي يقول من النبي الله النبي داود عليه الصلاة والسلام ينا تشيني دك أبن ديني ما دهنونسا جماعة كنا يا تبدو في حديث البخاري حديث أبو هريرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده annabi ce na rantsi da wadda na ke hannunsa wa kenan yace la'an ya akuza ahadukum habla annabi ce kowane ɗayan ya je ya ɗauki igiyarsa fa ya taɓiba ala zahari ya je ya yi ici ya ɗauko a bayansa ba shi da motar da zai ɗauko ici ba shi da mashin ɗin da zai ɗauko ici ba shi da keken da zai ɗauko ici ba shi da jaki da zai ɗauko ikin fa ya taɓi ba ala zahariki annabi ya ce ya je ya yi ya ɗauko a bayansa fa ya bi a ya kasa sa ya sayar hairun lahu annabi ya ce wallahi shi ne mafi alkhairi gare shi min an ya siya rajulan akan ya je wajen wani yayansa ne min an ya siya rajulan ya je wajen wani kawunsa ne min an yi a asiya rajulan ya je wajen wani mai gidansa ne fa ya alahu ya je ya roƙe shi ya gaya mishi bukatarsa a abaku au mana'u ya bashi ko bai bashi ba annabi ya ce abin da ya fi mishi alkhairi ya je ya yi ice a bayan wanda ya ɗauki wannan shine addininsa shine karatun addininsa zai mai da faran da roƙo sana'a zai ne da ba a matsayin bara annabi ya ce na rantse da wadda raina ke hannun da shi ne Allah la'an ya aku da ahadukum hablahu ɗayanku ya ɗauki igiyarsa fa ya hataɓi ba ala zahari ya je ya yi yau ice ya ɗauka a bayansa fa ya bi a annabi ya ce ya kasa su ya siya. Kairo lahu shi ne mafi alkhairi gare shi min an ya asiya rajulan akan ya je kofar gidan wani fa alahu ya zai ya roƙe shi a abahu aw abu wannan din ya dauki abin ya bashi ko ya hana shi ko ya bashi annabi ya ce abin da ya fi mishi alkhairi annabi ya ce ya zai yi itace saya annabi ya ce in ba shi da abin da zai dinga ɗauko itacen annabi ya ce ya dinga ɗauka a bayan kudin roƙo kudin roƙo galibi ba shi da albarka ya tabbata a cikin hadisin hakim ibn hisa hakim da kansa yana da labari ce sa'altu Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam fa Ya ce wata rana nazo na roki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata bukata annabi sai ya dauka kai bani dama annabi bai Sun thumma sa'alahu ثم سألته يتي إن ساجر وقم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني النبي يدوك عيبا ثم سألته إن ساكر وقم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني يتي النبي يدعوك ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سننسي النبي يا حجي يتي مش يا حجي إلا هذا المال خذ قدرة حلوة يتي كذا سنة suna da daɗi suna da kamare faman a hazaku bisa kawace nasu duwar da ya karbi kuɗi a hannun wani a cikin girma da mutunci bisa kawace nasu min gairi da su a wala tsamai wala hirfi wala ikirahi annabi ya ce duwar da ya je karbi kuɗi a hannun wani ya roƙe shi ya roƙe shi ba ya takura shi da roƙo ba ya ji ya dawo ya ji ya dawo ya ji ya dawo annabi ya ce ba ganin banza da kwaɗayi ya sa ya roƙe wannan mutumin ba annabi ya ce ba takura mutumin nan ya yi ba a'a mutumin ya ɗauki kyautan ne ya ba shi kyauta na karamci wata shi mutumin ma na jin daɗi ya yi alkhairi mawani burika da fihi annabi ya ce za a sa albarka cikin abin da aka bashi zai amfana wa man aka bi shirafi nafsi annabi ya ce amma duk wanda ya karbi kudin wani ta hanyar roƙo ta hanyar sa ido ta hanyar kwaɗayi da takuri lam yi mara na hufi da annabi ce ba za a sa albarka ma wannan abin da aka bashi ba duk mutumin da ka je ka matsa mishi ba wani doktor zai dauka ne ya baka don karka koma gefe ka ce marwaci duk abin da ya baka a ce ba zai yi albarka wani zai baka ne saboda ka kura shi wani zai baka ne ba a takardar rai ba wani zai baka ne ba tun yana so ba annabi ya ce duk wadda aka nishi kyauta idan kyautar a damin rai ne cikin mutunci da karanci annabi ya ce buri ka da kofi za a sa albarka ma abin da aka bashi abin da aka bashi zai amfana wa man aka bin shirafi nasu amma duk wanda aka ɗauki kyauta aka bashi saboda ya matsa lamba ya takura ya sa ido ma wadda ya bashi annabi ya ce lam yubarak lahu fi annabi ya ce ba za a sa albarka ma wannan abin da aka bashi ba kallabi ya akulu wala ba. annabi ya ce da za ta zama kamar mai cin abinci ne baya koshi kullum ya dinga roƙo kuma kullum asilinsa da zai roƙo kullum ya dinga roƙo kuma kullum asilinsa da zai roƙo annabi sai ce aliyyadul kai khairun yadda su kula annabi ya ce hannun da ke bayarwa ba shi bane a sama khairun min yadda su kula annabi ya ce ne mafi a kan hannun kafa ne hannun mai karba kullum ka tsaya a kan kafanka ka zama kai kake bayarwa kada a ce kai ne ake bi kama kama al-imam ahmad ya fitar da hadisi hadisin abu karshe ingantaccen hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace salatun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadithan fahfazuhu annabi ya ce akwai waɗansu ababa guda uku annabi ya ce zan rantse muku da Allah a kansu ba za ku taɓa ganin wani abu ya saba kan abin da na gaya muku ba jama'a kuna ce. salasun annabi ya ce akwai waɗansu ababa guda uku uku sai mu alayhinna annabi ya ce zan iya rantse muku da Allah in na gaya muku waɗannan abubuwan annabi ya ce ba ran da za ku ga wannan abin ya ce wa uhaddithukum hadithan tahfazuhu annabi yace kuma zan muku wadansu bayanai annabi yace ku kiyaye su annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ma naqas ma du abdin min sadaka annabi yace sadaka ba ta taba tauye dukiyar wani ba sadaka taimakon jama'a ba da sadaka ba da tallafi ma al'ummarka ko addininka annabi ya ce bai taɓa karye wani ba bai taɓa karye wani ba kuma bai taɓa tauye dukiyar wani ba sai dai ya haɓakar da dukiyar ma naƙasa malu abdin min sadaka annabi ya ce dukiyar wani bawa ba ta taɓa tawaya ba wai don yana ba da sadaka yana taimaka ma bayan Allah annabi ya ce zan iya muku rantsuwa da Allah akan haka wala zulima abdul mazlum fa sabara alaiha illa zadahu Allahu biha izzar annabi yace kuma ba a taɓa zalintan wani duk ƙanƙantar zalincin duk girman zalincin ba kuma yayi hakuri akan abin da aka zalunce shi face Allah ya ƙara mishi daraja da izza da martaba sanadiyyar wannan zalunci annabi yace ba da ku taɓa ganin sun kuye haka wala fataha abdun baba mas'alatin illa fataha alaihi babal fakari annabi yace ba wadda zai bude makansa kofar roƙo yana roƙon jama'a illa fataha alaihi babal fakari face Allah ya buɗe mai kofofin batara da talauci annabi yace ba za ku taba kanin sun kai haka idan akwai wani da zaka iya tunawa doctor tun kuna secondary school da shi amma shi maroki ne ya ga wannan ya roƙa ya ga wannan ya roƙa yau in kun haɗu da shi zai ka annabi ya ce duk wanda ya buɗe makansa ƙofar roƙo annabi ya ce ubangiji ya lamunce zai buɗe mishi ƙofar talauci da fatara a rayuwarsa ba ran da zai yanki har sai ya daina jama'a kuna ce musulmi da ya yi imani da Allah ya yi imani annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne zai zam mai zaman banza zai zam aikinsa roƙo da bin kan mutane yana neman abin da zai yi rayuwa da shi ɗan uwa masu albarka Allah ya umarci mu wurare da yawa a cikin alkur'ani kowa ya tashi ne na kansa Allah ya umarci mu wurare da yawa a cikin alkur'ani kowa ya tashi ne mai kansa kowa ya tashi ne na kansa ka tashi ka nemi abin da za ka yi addini ne ka tashi ka nemi sana'a ka tashi ka nemi aikin da za ka yi ka tashi ka nemi da za ka tsaya a kan kafanka wajen gudanar da rayuwarka addini ne haka Allah ya sharanta huwa allazi ja'ala lakumul arda zalulan عليك بها وكلوا من رزقه وإليه النشور الله من أوكي كان سرجيتي هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا الله يشيك بنجيتي شين يشيك Allah ya ce kuma horar riya ya hore yadda duk rayuwar ku za ta gudana da Idan kuna tafiya ba za ta furma da Idan kun yi shuka amfani ku zai idan kuna so ku yi gini ginin ku zai tsaye huwa allazi ja'ala lakum al-ardha Allah shine ya sanya muku wannan ƙasa da kuke rayuwa kanta kanta horarriya Allah ya kore ta yadda al'amuran ku za su gudana yadda ya kamata a kanta. Allah sai ce famshu fi manakibiha ku yawo a sasanninta, ku buga nan ku buga nan wa kulubir rizqi Allah ce don ku nemo arzikin Allah abincin da za ku ci Allah ya ku tashi ku yi kudu ku yi arewa ku yi gabar ku yi yamma Allah ya ku ci daga arzikin Allah ma'ana Allah ya ce ku nemo na kan in fact wannan ya ayyuhal ladina amanu an min tayyibati ma kasabtum alladhina amanu anfiqu min tayyibati ma ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الله من أختي ترجيتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني إذا الله إن جاء الله جماعة أنفقوا من طيبات ما كسبتم الله يقول تيمك ku yi infaki min tsaki ba su mata daga mafi tsarki mafi kyan abinda kuka nemo Allah ya ce ta hanyar ƙarfinku ta hanyar neman ku wa mimma a ƙarfina da al arzi da kuma dangin abinda muka fitar muku daga cikin ƙasa Allah ya ce ku yi infaki Allah ya ce ku yi infaki amma daga me za mu yi infaki Allah ya ce mimma kasabtum Allah ya ce daga abinda kuka nema da kanku ya ce. irin waɗannan ayoyi ga sunan da a cikin alƙawari saboda muhimmancin neman na kai saboda muhimmancin neman na kai a musulunci babu hutu a wajen neman kudi jama'an ka duba mafi kiman lokaci irin ranar juma'a irin su aikin hajji ba wani lokacin da aka ce saboda za ka yi abu kaza abun kai mai addini ne to aka ce karka nemi kuɗi illa lokacin da ibada ta shigo amma ba a sa rana ko sati ko wata ba Allah ya ayyuhal ladina amanu Idan nudiya lis-salati min yawmil juma. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الله مدعوك تنسر كيمتي ya ayyuhal ladina amanu ya fi waɗanda suka yi imani da Allah inji Allah jama'a muna ji idza nudiya lis-salati min yawmil Juma'a. idan aka yi kira don tafiya sallar juma'a an kira sallah liman zai yi hudu ba za a yi sallar juma'a fasau ila zikrillah Allah ya ce ku kinsa ku tafi sallah da ambaton Allah wazarul bai'a Allah ya ce to ku bar sai ku bar sayarwa kaga ashe sai an kira sallah aka yi doka a daina harkar kasuwa ba a ce juma'a ka ci hutu idan nudiya lissalati min yawmil juma'a Allah ya ce idan aka yi kira don zuwa sallar juma'a fa fasau ila zikirillah min yawmil juma'a a ranar juma'a fa fasau ila zikirillah Allah ya ce to ku shirya ku kinsa ku tafi zuwa ga ambaton Allah sai ce wa zarul bai'a a bar kasuwa ina a bar kasuwan sai an kira sallar juma'a Allah sai ce zalikum khairul lakum in tumta ta'lamun wannan shine mafi alkhairi gare ku inda kun sani Allah sai yace fa ya ce salatu amma da zaran an gidar da sallah an ne daga sallah fantashiru rufin ardi Allah ce kowa ya kama hanyar kasuwarsa kowa ya kama hanyar wajen sana'arsa kowa ya kama hanyar wajen aikinsa wa batagu min fadlillah Allah ya ce ku je ku nemo daga falalar Allah jama'a muna fahimta lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta aikin hajji waɗansu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sun samu damuwa yaya za a yi mutum ya fita aikin haji kuma a ce yana kasuwanci sai suka ga ai lokaci ne na ambaton Allah lokaci ne na ibada bai kamata a garwaya aikin da harkar neman kuɗi ba Allah zai ce musu a ku nemi kuɗi Laifin alaikum junahun an tabbata fadalan min rabbikum تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أقبتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين الله من أخذ جنسر شيء ليس عليكم جناح Allah ce ba fa laifi a kanku. an ku fadalan min rabbikum a lokacin da ake aikin haji ku nema daga falalar ubangijin ku ku nemi kudin ku Allah ya ce ba laifi ba laifi ka duba yadda ubangiji ya muhimmantar da neman na kai har irin lokacin da za a fita aikin haji ya kamata musulmin da ya yi imani da waɗannan ayoyin kuma ya zama zaman banza Allah ya ce laisa alaikum junahun an kabata ku fasalan min rabbikum Allah ce babu laifi akan ku nema daga falalar ubangijinku fa idza afattum min arafatin Allah ce lokacin da kuka tuttudo kuka kankaro daga arafa fadkuru laha inda al-mash'ar al-haram ku tsaya ku ambaci Allah ku yi addu'a Allah ya ce a muzdalifa wadkuruhu kama hadaku ku ambaci Allah kamar yadda ya shirye da ku wa in kuntum min qablihi lamina dhalin Allah ke kafin ubangiji ya shiryar da ku zuwa ga wannan tafarki Allah ya ce aida kuna kan baka ne dukkan malamai sun daidaita ya halatta alhajin da ya tafi aikin haji ya saya kuma ya sayar abinda ba a sokar kuma wannan abun ya shagaltar da shi da kuma ibadar da ya ce musulunci da daji a musulunci babu ranar da ba za a bude shago ka duba da ubangiji ya shar'anta ya mulai sallar da Allah sai ce ba kowa zai iya kiyayewa domin a lokacin da ake kiyamun lailin Allah ya ce ai waɗansu suna can ana ta fafatawa da su wajen neman abinci lokacin da za ka tashi kiyamun laifin wani yana bayan roka ana buga a shi inna rabbaka ya alamu annaka taqumu adana min thulutsai al-layli wa nisfahu wa amin وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقربوا الله كربا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجده عند الله هو خيرا وأعظم أجرا الله يمشي من ظن الله صلى الله عليه وسلم إن الله غفور رحيم إن ربك يعلم أنك تقوم أجلا من ثلثي الليل ونصفه والثلث Allah ya ce, Ubangijinka ya sani manzan Allah, sallallahu alaihi wa sallam. An maka taƙomu adana min sulusai laili, kakan tashi ka yi iyamun laili kusan 2 over 3 na dare baki ɗayansa wa nisfahu kana rabin dare wa sulusahu kana 1 over 3 na dare Allah ya ce duka na sani wa ta'ifatun min alladhina amanu wa ta'ifatun min alladhina ma'aka Allah ce da kuma waɗansu cikin sahabbanka Allah ce duk na san kuna yi wallahu yukaddiru al-laila wan nahar Allah ce to ai Allah shi yake kaddara dare da wuni shi ya san na awa nawa kai ko minti nawa kai ko kuma nawa lokaci kai alima Allah ta rusu Allah ta amma Allah ya san ba za ku iya kiyaye daren gaba daya ku sallace shi ba fata ba alaikum ku ya muku sassauci fa qara'u ma tayassara min alquran Allah yake ku sallace abinda ya sauƙaƙa muku a cikin dare to Allah ne ya sa yi wannan rangwamin yace alima an su yakunu kumar marda don Allah ya san lokacin sallan zai yi amma waɗansu suna kwance ba su da lafiya wa akaruna yadribuna fil bata yabtaguna min fadlillah Allah yace waɗansu kuma lokacin da zai shigo lokacin zai shigo waɗansu suna can ana tafafatawa da su suna neman abinci suna neman arzikin Allah sai ce fakar kuma sai yi minhu Allah ke kusan na abin da ya sauƙaƙa wannan karatun a cikin alkur'ani wannan karatun a cikin alkur'ani alima an sai kone minkum marba Allah ce ubangiji ya san waɗansu ba su da lafiya ba su iya ba wa akaruna yadribuna fil ard waɗansu kuma suna ta tafiya a bayan kasa me suka je yi yace yabtaguna min fadlillahi sun je neman abinci wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah Allah ce wadansu kuma su yi bita yaki don daga kalmar Allah fa qara'u ma tayassara minhu Allah ce to ku sallaci abin da ya saukaka jama'a kuna fahimta don Allah mu yi kokari mu karatu a mu mu tsayu akan kafa al'ummar mu ba za ta zama al'umma rahiyya ba sai al'ummar musulmai sun tashi wajen neman na kansu amma mu zan ne al'umma mafi kashi mu ne maroka mu ne mabarata mu ne masu mutuwar zuciya mu ne masu koma baya a cikin al'umma al'ummar ba haka annabinta ya zo da wannan tsari ba haka annabinta ya zo da wannan tsari dukkan annabawa dukkan annabawa ba annabin da ba shi da sana'a da yake dukkan annabawan Allah a Qur'ani yace wa ma arsalna qablaka أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة yace wa ربك Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa عليه وآله وسلم min أرسلنا قبلك من المرسلين ban aiko wani daga cikin manzanni ba kafin ka kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam illa innahum la ya'kuluna ta'ama face dukkan manzannin nan suna cin abinci Allah sai ya ce wa yamshuna fil aswa kuma suna tafiya kasuwa neman kuɗi jama'a mun ji wa ma arsalna qablaka min al-mursalin Allah yace ban taba aiko wani manzo kafin ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin manzanni na ba illa innahum la ya'kuluna ta'am fa ce dukkan manzannin nan suna cin abinci wa yamshuna fil aswaq kuma suna tafiya kasuwa ne ban kuɗi shi ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har su kansa larabawa suke da neman kuɗi da ya nace akan neman na kanshi wa qalu ma li hadha ar-rasul wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq lawla unzila alayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira wa qalu suka ce ma li hadha ar-rasul min ce ga wannan manzon ma'ana wannan wani irin manzo ne wani irin annabi ne ya akulu ta'am na cin abinci wa yamshi fil aswa kuma yana tafiya kasuwa neman kuɗi da annabi suke sallallahu alaihi wa sallam idan har annabi tafiya kasuwansa neman kuɗi har ana sukansa da shi ya kamata wadda yake na koyi da annabin shi ya zauna yana bin kan mutane? ba ba a musulunci ba wani malantin da zai sa ka zauna a gida ba malantin ba ustazuncin da zai sa ka zauna a gida Allah a Qur'ani yace ba wani annabi duk annabawan Allah da bai tafiya kasuwa neman na kanshi kai a ina ka koyo karatun da kake zaune a gida yau musifar da muka shiga dokto ita ce yana da wahala ko ma'addacin Qur'ani ne in ya kai alaramma na wahala ka zai iya tuka keke na tabi ne na kansa shi yana ganin ya zama senior haka ne haka ne ko ba haka bane haka ne yana da wahala ce maka wannan alaramma ne mahaddacin alkur'ani ne kuma zai iya daukan mashin ya yi ya asaba da zai yi ba haka zai kashe zuciyarsa illa man rahimallah jama'a mun fahimta wayan shi fil aswaq annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya neman kuɗi gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa annabi zakariya hadisi muslim annabi ya ce kafinta annabi dawud makeri ne wa allamnahu san'ata labusi lakum ko ka san sana'ar wani ko baka sani ba annabi ya ce dukkan su suna da sana'ar da suke ba wata malantar da za ta halatta maka dora ɗawainiyanka akan mutane jama'a suna wannan abin da annabawa da manzannin suke haka Allah ya umarce su su ma ba wai ra'ayinsu ba ne suka ga ya kamata su nema annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin hadisin muslim ce, inna Allah ta'ala tsayyibun la ya inna illa ba, Allah ne sarki yi karɓan wani aiki sai tsarkake sai ya ce wa inna Allah amara almu'minina bima amara bihil mursalin Allah ya yi wa muminai umarni irin umarnin da ya yi wa manzanni jama'a kuna ji? to me ce wa manzannin faƙala ya ayyuhar rusulu kulu tsayi baki. wa amalu salihan inni bima na alim Allah ya ce ya ku manzannina kuna ji aya ce a cikin surafin mu'minina ya ayyuhar rusulu الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم الله يقول يا أيها الرسل يا كوما زنينا كلوا من الطيبات كتدك أركاكا na abin da kuka nema wa amalu salihan kuma ku yi aiki mai kyau in ni bi ma ta'amalu na alim ni masani ne game da abin da kuke yi to wannan umarni da Allah ya ma manzanni annabi sai ce to kuma haka ya ma mu'mini ya ayyuhal ladina amanu طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله إن kuntum iyyahu ta'budun su ma mu'minai ba muna cewa mun yi imani da Allah ba Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani da Allah kullu min tayyibati ma razaqnakum ku ci da tsarkaka na abin da muka azurta ku da shi Allah ce ku nema ku ci daga tsarkakan ababa da muka azurta ku da shi kuma lillahi in kuntum a ta'budun ku yi kuma godiya ma Allah in dai Allah kuke kaɗai tawa da bauta jama'a mun wannan ne musulunci wannan ne musulunci mu ji tsoron Allah mu sanya karatu a cikin ka dubi irin taruwan da muka yi inda a ce da mai karatun da masu tsoron karatu za mu ta karatun a cikin aikin mu da mun ji iyaye iyaye iyaye ku yi tsayuwar daka wajen dora ƴaƴanku da musu tarbiyya akan yadda za su dogara da kansu ku ji tsoron kansu ku yi mai ‘ya'yanku tarbiyya yadda za su iya dogara da kasu idan kai alhaji ne ba lallai duka ‘ya'yanka su zama alhazawa ba idan ka kalli wadatarka da samun samunka wataƙil za ka ga a cikin mahaifinku ko goma kai ne kaɗai ka samu damar da ka samu a rayuwa wataƙil yaran nan za su tashi a cikinsu akwai masu ƙananan ƙarfi ka nuna musu yadda ko bayan baka nan za su iya dogaro da kansu idan kai babban ofisa ne ka kalli ofis ɗinka watakila a cikin mahaifinku ko mahaifiyarku watakila a cikin familinku, kai ne ka ka taɓa samun wannan kujerar irinta watakila a cikin 'ya'yanka, za a samu waɗanda suke ba masu ƙarfi ba ne ka nuna musu yadda ko ba ka rayu da su iya dogara da kansu yau ne gidajenmu za ka samu mutum na da jama'a da 'ya'ya da wadda suke karkashinsa mutum ashirin talatin yau in ya faɗi dukkansu ba wadda zai iya neman omun da zai wanke kayansa wannan daidai ne za ka samu gida ɗaya akwai yara sama da mutum goma ko sha biyar yau inda ubansu zai mutu duk cikinsu ba wadda zai iya fita ya nemi abincin da zai ci da yawa akwai maganganun da mutanen mu suke sai ka ji ana sa wai kudin gado ba yi albarka ba gaskiya ba yaya kudin gado ba zai albarka ba kudin da ubangiji ya raba dukiyar da Allah ne da kansa ya kasa kuma yace a baka duk wanda ka ganshi da dubu goma a gado Allah ne yace a bashi duk wanda ka ganshi da dubu ashirin na gado Allah ne yace a bashi ta yaya kuma da a ce bai da albarka amma ba bashi da albarka bane an ba ma waɗanda ba za su iya ciyar da dukiyar gaba ba yau idan da mai gida zai mutu sai a ɗauki dubu goma a ba ma nan 'yan ɗakin duka ɗakin tun daga uwarsu har kansu ba wadda zai iya mai da dubu goma nan ta zama dubu goma sha jama'a kun fahimta yaya kuɗi zai yi kafa idan da zai mutu ya bar ma 'ya'yansa naira miliyan goma duk 'ya'yan tun daga kan uwarsu har su 'ya'yan ba wadda zai iya mayar da miliyan goma nan ta zama miliyan goma sha ɗaya sai dai in wannan ya tashi aure a zara a nashi a mishi in wannan ma ta tashi aure a zara a nata a mata in wannan ba shi da lafiya a zara a yi mishi in wannan za a biya mai kuɗin makaranta a zara a mishi ta yaya za a ga albarkan kuɗin dole kuɗi su lalace dole kuɗi su lalace saboda ka bar dukiyar ma wadda bai san yaya zai ciyar da ita gaba ba so gidajen musulmai abinda ya kamata mu zama akan tsari da musulunci Allah ya shar'anta mana addini don ya ba mu mutane don ya cire mu daga cikin duhu zuwa ga Allah ya shar'anta mana addini don ya ba mu mafita ya cire mu daga cikin duhu zuwa ga haske mu yi ƙoƙari waɗannan yara mu samar musu da lokacin da za su koyi abin da za su iya tsayuwa a kan kafansu ko da bayan bamuna akwai gidaje da yawa doktor akwai gidaje da yawa manyan mutane ne a baya suka rasu a gida ɗaya da ka samu masu digiri goma amma su ba ne aikin gadon duka an ɗauka sun yi karatu da shi amma yau sama da shekara goma babu ne aiki a ciki saboda lokacin da suke karatun ba su samu wata dama kuma na iya wani abu wadda zai zama ko da wani al'amari ya kasance za su iya dogaro da kansu to idan aka ce yaro zai je makaranta daga karfe 8 zuwa karfe 1 ko karfe 2 a tashe shi sauran lokacin shi ma sai a sake kara mishi lesson a kara mai lesson ba laifi ba ne amma a rage lesson din ya dinga zuwa koyon sana'a zai iya yiwuwa sai ya je 200 level a jami'a sai ka mutu duk duniya bayi da wadda zai ci gaba da biyan kudin makarantar kuma ya iya sana'a amma idan ya iya ɗinka kaftani sai ya hada kudin sai biya kudin makarantar ba maganar lesson ba ko karatun islamiyya ya kamata a rage kwanakin yaro je koyon sana'a jama'a kuna ci? sayyidina umar mun karanta hadisin annabi hadisin bukhari ne da shi da makwabcinsa sun haɗa jari suna kasuwanci yace wa kunna natanawabu nuzul ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanzil yawman wa anzil yawman fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dhalika wahyi wa yace sai muka dinga canjin zuwa makarantar annabi sallallahu alaihi wasallam yanzil yawman shi sai ya je shi yau makaranta ni kuma sai in tafi mana shago bakin kasuwa idan ya dawo duk karatun da aka yi a wajen annabi sallallahu sai ya koya mini umar yace ni kuma gobe sai in tafi makaranta shi kuma sai ya tafi mana kasuwa fa idza nazartu yace ni ma idan je. ji'tuhu bi khabari zalika al-yawm sai in zo mishi da labarin wannan ranan min al-wahyi na wahayin da Allah yayi wa gairihi da dukkan karatu da annabi ya mana yace haka muke to makarantar annabi ma aka ware lokacin zuwa neman kuɗi da lokacin zuwa karatu balle makarantar eh, wani wani jama'a mun fahimta saboda haka hacci hacci ne waɗannan yara amana ne iyaye mata ku ba da haɗin kai wajen ganin ‘ya'yanku sun samu abin da za su iya dogara da shi a rayuwarsu su yi karatunsu su yi karatunsu duk abin da Allah ya sauƙaƙe musu na karatunsu na boko su yi karatunsu amma su yi ƙoƙari su iya wani abu da a rayuwa ko da ta ɓace za su iya tsayuwa a kan idan sun samu aiki a kan in ma ba samu aiki ba ga sana'a su a hannunsu in ba samu aiki ba ga kasuwancin a hannunsu bare kuma ba zai hana mutum ya yi kasuwarsa ya yi al'amuran rayuwarsa waɗannan 'yan mata da yawansu akwai baiwa da Allah ya musu iyaye ne suka takura su ta yi waye ba ta ci ba ta yi neko ba ta ci ba an sake biya mata ba ta ci ba ta sake yi ba ci ba ku kai ta ta koyi ɗinki haka ne ku kai ta ta koyi dinki maimakon ku biya kudi wani ya zauna ya zana mata inda saka ko dinki kuka saka, da ta samu abin da za ta iya taimaka wa aurenta jama'a mun fahimta ku kuma mata kar ku yaudari kan ku kuma mata kar ku yaudari kan yadda kuka ɗauki rayuwa ba za ta yiwu a haka ba ba za ta yiwu a haka ba nasara ba a yin ta ba a samun ta da dabara nasara ba a samun ta da dabara ku tsaya ku yi makanku faɗanta da su kuskure ne a ce yau shekaranka ashirin da biyar amma ba za ka iya sayan zani wa mahaifiyarka kuskure ne a ce yau shekaran ka talatin amma takalmi ma mahaifinka da zai saya maka kai baka ma kanka adalci ba in tarbiyyar da babanka yi maka kenan babanka ma bai maka adalci ba a ce yau ka shekara ashirin da biyar shekara talatin har yanzu baka fara amfanan uwarka ko ubanka ba baka ma kanka adalci ba wadda ya maka wannan tarbiyyar shi ma bai maka adalci ba ku tashi ka kai kanka gunda za ka nemi abin da za ka idan harkar kasuwa ne ka kai kanka ka koyi kasuwa idan sana'a ce ka kai kanka ka koyi sana'a idan wani aiki ne ka kai kanka ka nemi aikin in ka dace fa ni'ima in ma baka dace ba ka nema ma kanka mafita a rayuwa matsalar da muke samu yau yaro zai samu yana da diplomansa ko ncinsa ko kuma yana da digiri a hannunsa amma tun shekara biyar yake zuwa interview waje kaza bai samu ba waje kaza bai samu ba amma a shekara biyar din nan dole sai ya samu aikin ba zai nemi wani abu da zai yi a rayuwarsa ba wannan batan basira idan bana an yi interview ka je kayi baka samu ba ka yi kokari kafin baɗe a koma intabiyun ka iya ɗinka hula zanna buka idan an yi intabiyu ka samu kayi nasara in baka samu ba kana da sana'a ɗinkin hula zai rike mata da 'ya'ya ko ba zai rike ba jama'a muna fahimta ku tashi ku tashi zaman banza ba na ne hankali ba ne kuma zaman banza ba na musulmi ba ne zaman banza ba na mai hankali ba ne zaman banza ba na mai ba na musulmi wadda ya fahimci addininsa constituency mu almajiri ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah waɗannan nassosi da muka karanta kun san su kun san inda suke kar ku yadda ku kashe zuciyarku yau a cikin al'umma almajirai da malamai suna daga cikin waɗanda aka yi musu kallon karkanci da yawa saboda da yawa sun kashe zuciya in muna tadi ko an ramma wannan irin wadda ba mu tare da su anan in na ce musu ai ma'aikacin jinya ne nasu ne a cikin hospital namu kaza kaza sai ce an ramman kaga ai tunaninsu bai haka ne tunaninsu bai kamata ustaz ko mahaddacin alkur'ani ya zama haka ba jama'a mun fahimta idan ka je aikin haji sai a ce wai waye biya maka eh, haka ne saboda an rena constituency malamai an rena constituency almajirai in ka je umra ana tunanin waye biya maka in ka sai mota ana tunanin waye siya maka to ku tashi ku almajirai da malamai ku yaki wannan abu jama'a mun fahimta ku tashi ku yaki wannan abu akwai da yawa da yawa da yawa da yawa da yawa wadda wani sun ɗauki harkar siyasa harkar arziki ne don waɗansu sun ɗauke ta masu sana'a abin mamaki abin kunya doktor yanzu har akwai ustazai har malamai wai wadda suke faɗa akan yan siyasa wannan na goyon bayan wannan wannan na goyon bayan wannan wai wannan ma wannan ma wai sai ya haɗa su rigima saboda cin ɗinsu ba ɗaya ba ne duk wanda ya ce kuɗin ɗan siyasa yake so wallahi ba zai kare da mutunci ba illa man Allah. duk wanda ya sa maranta kudin dan siyasa yake so yana da wahala sai wadda Allah ya ji kansa ya gama da mutunci Allah bai ce kai in ka nemi kudin nan ba zai baka yadda ya nema ya samu kai ma in ka nema da ka samu waɗansu wai gani suke ita ma siyasar sana'a ce wannan ya jefa mu a halin da muke ciki a cikin al'umma wadda ya dace ya jagoranci al'umma ya dace ya zan shugaba to bai da kuɗi tun da bai da kuɗi da ma ba su zaɓe shi saboda haka mai kuɗi ake jira sai a ce wani e eh, mutumin kirki ne amma bai dace ba saboda me yasa saboda bai da kuɗi al'ummar da ta mai da kanta haka ai ta mai da kuɗin da za ta karɓa abun gun ɗan siyasan shine dalilin da zai sa ta zaɓe shi to wannan ƙangi al'ummar ba za ta fita ba har sai ta waye idan za ka je ka nemi abincinka wadda za ka zaɓe shi za ka zaɓe shi don ya cancanta don ya dace ku daina yadda 'yan siyasa suna wasa da ku ku daina yadda suna wasa da manufarku suna wasa da mutuncinku waɗannan matasa inda a ce sun rike abin da za su yi a ba su aikin manna fosta a cikin gari har gadin posta suna yi a sa billboard a kuma ba su kuɗi su zauna a jikin billboard din suna gadinsa wai don kar wani ya zo ya taɓa wannan jama'a muna fahimta? mu yi ƙoƙari mu yi kokari idan muka tashi muka tinkari wannan ƙalubale kowa ya yadda zai iya rayuwa Gwargwadon yadda Allah ya sauƙaƙe mishi zai yi riko da sababi wajen ganin ya tsaya a kan kafarsa za mu yantu addininmu zai ci gaba al'ummarmu za ta ci gaba al'amuranmu za su yi haske al'amuranmu za su yi haske ustazai ku tashi ku nemi na kan ku daina rena sana'a ku daina raina sana'a ku daina raina sana'a yankar rake sana'a ana kuma arziki da ita ana arziki da ita ba wata kasuwar da ubangiji ya ce in mutum na yin ta ba zai azurta shi ba ku daina raina sana'a da yawan ɗaliban ilimi daga inda mutum ya fara tashi yana nasiha to shi kenan ya fi ƙarfin ya yi wani aiki da shi a ganin sa kaskantacce ne kuma ta wannan hanyar aka yaki tunanin me sana'ar ma yana ganin sana'ar ba sana'a ba ce wadda yake da sana'ar ma ya rena sana'ar baya mata kallon arziki baya mata kallon zai iya ci gaba da wannan sana'ar shugabanni ku ji tsoron ku duba yadda al'ummarku da aka ba ku amanar su suke ku duba al'ummar ku amanar da aka ba ku wannan al'umma da za a muku tambaya a kan ta ranar alkiyama ku duba yadda take ku duba raunin da take ciki ku duba raunin da take ciki ku taimaka ma al'ummarku da abin da za su tsaya a kan su. ku samar da cibiyoyi ku samar da makarantu ku samar da cibiyoyi na koyon sana'a a koyar da su ku taimake su da abin da za su yi sana'a su tsaya a kan gaba Allah zai tambaye ku a kansu mawadata masu hali ku ji tsoron Allah ga jama'ar ku kalli irin rayuwar da take ciki ku duba irin rayuwar da al'ummar ku take ciki ku taimaka musu da abin da za su yi su masu tsaya a kan ƙasarsu watakil abinda za ka samar ma wani na jari ko sana'a ko hanyar da zai yi sana'a sun yi zama sanadiyar arzikinsa idan za ku taimaki jama'a ku dinga musu taimakon da zai zan taimako ka ɗauki dubu biyar ka ba shi ko goma Allah ya saka da alkai amma wannan baka ba shi don ka gina mishi rayuwarsa baka ba shi don ka gina mishi rayuwarsa idan kana so ka gina mishi rayuwarsa ka sama mishi jari idan mai karamin karfi ne idan irin wannan bajar kasa ya ka bashi zai iya arziki da ita mashin ɗaya ne zai iya sayan biyu zai iya sayan uku zai iya sayan dubu zai iya sayan trailoli ka saya mishi da kina ka bashi ka nemi jari duk kankantarsa wadda shi ma zai juya ya gwada sa'arsa a rayuwa ɗan siyasa idan ya zo zai yi rabo sai ya je ya siyo simba-simba irin wannan roba-roban guda ɗani sai ya raba me yasa in ba mugunta ba ba zai ba su mashin inda za su nemi kuɗi da shi yaro ɗan shekara ashirin da biyar ko talatin ka sayi roba ka bashi, shi ka taimake shi idan kana so ka taimake shi ka sayi keke na fit ko wannan fatas din ka bashi shi ma idan aka mai wa'azi aka mai nasiya sai fara neman nashi to amma idan sun ba ku wannan ba za ku dinga bin su campaign ba Yakin jama'a mun fahimta saboda ka da masu hali don Allah yadda muke haɗu wannan kuna tare kuna zama da masu ƙananan ƙarfi kuna kallon su annabi ya ce zai rantse maka da Allah in ka taimaki waɗannan mutane ba za ka talauce ka yi ƙoƙari ka gina lahirar ka kafin lokaci ya ƙure ka yi ƙoƙari ka taimaki al'ummarka kafin lokaci ya ƙure dukiya ba a tafiya da ita lafiya abinda ka yi aiki ma addininka ka yi aiki wa al'ummarka wannan shine ka riska a gaba ga Allah su bayan wata. Yan duk wannan bayani da muka yi a game da abin da ya shafi neman na kai kowa ya tashi nemi nashi neman ba zai samu dace ba har sai mun nemi dukkan abin da muka ambata kuma ta hanyar halal sai mun nemi hanyar halal kai da kake aiki a ofis ka ji tsoron Allah ya zama halal kake ci in ba halal kake ci ba akwai matsala ka guji cin hanci da rashawa a bakin aikinka yana bata maka addininka kuma yana karya mutuncin al'ummarka ka guji mummunan aiki a bakin ofis domin duk daren dadewa akwai ran da za ka bar ofis din abinda kai a ofis din kuma za a tsaye da kai a tambaye ka 'yan kasuwa ku ji tsoron Allah ku nemi arzikinku a kasuwancinku ta hanyar halal duk abin da kuka yi na rashin gaskiya a hanyar kasuwanku ubangiji zai tsaye da ku ya tambaye ku ranar alkiyar masu sana'a ku ji tsoron ku nemi arzikinku ta hanyar halal a cikin sana'a kar ka zama mai sana'a ne ya zama ka tasa bayin Allah a gaba da ha'inci da rashin gaskiya da gishi ba za ka yi nasara ba harkarka ba za ta yi albarka ba kuma ba zai dore ba wadda zai yi noma ko ciwo ku tsaya ku yi shi tsakanin ku da Allah duk abin da muka ambatan nan dauto duk wanda ya tsaya ya ce zai yi shi da gaskiya bisa da hakidodi na shari'a yin sana'ar ma addini yake wata rana wani matashi ya zo ya wuce annabi sallallahu alaihi wa sallam da ba marra ala nabi sallallahu alaihi wa sallam rajul wani mutum ya zo ya wuce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fara'a ashabu min jalabihi wa nishati sabon annabi sai suka ga murdadden mutum koshashe dunkulalle wanda zai iya kowane irin babata fakarin sai suka ce ya rasu da ya manzan Allah lauka na haza fi sabilillah ina ma da mutumin nan ya fito ne domin yin aiki fi sabilillah jama'a kuna ji ina ma da ya fito ne don aikin addini ina ma da ya fito ne za a je aikin masallaci ina ma da ya fito ne za a je wani aiki na daga kalmar Allah fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ina kharaja ala waladihi sigar fa huwa fi sabilillah annabi ce idan ya fito ne zai je ya yi buga-buga ya nemi abinci ma 'ya'yansa ƙanana annabi ce ya fito ne fi sabidila wa in na kharaja ala abawaini ne kabirai idan ya fito ne zai je ya nemi na kansa domin ya taimaki iyayensa tsoffi guda biyu fa huwa fi da annabi ce ya ne fi sabilillah wa in na kharaja ya ifu ala nafsihi fa huwa fi sabilillah annabi ce kai in ma ya fita ne don ya nemi na kansa ya tsare mutuncin mutuncinsa annabi ce fa huwa fi sabilillah duk wanda ya tsare kasuwarsa ofis ɗinsa sana'arsa nomansa sa a bisa ka'ida na shari'a to wannan aikin ya shiga karkashin fi sabilillah saboda ka iyaye mu gyara game da abin da shafi tarbiyyar yayin mu nuna musu hanya da za su bi su iya dogaro da kansu ku matasa ku ji tsoron Allah ku kama sana'a ku kama sana'a ku daina rena sana'a ku daina rena sana'a ku daina rena sana'a ku daina sa ma kanku in ban samu abu kaza ba to ba dan abu kaza hukuma ku kalli halin da jama'ar ku take ciki ubangiji ya danka muku amanan waɗannan mutane Allah zai tambaye ku akan su ranar jiya ku dage ku tsaya wajen nema musu abin da kasu ba lalle sai kun ba su aiki ba idan aiki ya samu fanima in bai samu ba ku samar musu da cibiyoyi da za ku yi training din su kuma ku ba su tari da za su je su tsaya akan kafar su masu hali dukiyar nan da take hannun ku ta Allah ce wa atuhum min lillahi alladhi ataku Allah ya ce ku ba fa wa mutane daga dukiyar da Allah ya baku ku rike Allah ce riko Allah ya baku ku dauki dukiyar ku taimaki da ba kana da makusanta kana da yan uwa kana da makwabta kana da waɗanda suke karkashin ka ka yi kokari wadda zaka mai training akan sana'a kan shi wanda zaka koya mai kasuwanci kan shi wadda zaka mishi hanya ya samu aiki kan shi wanda zaka taimake shi da jari ka taimake shi in kai haka baka faɗi baka cika ba gaba in kai haka baka fadi baka shiga ba ka san wanda ba su da tunanin mu yana da hanyar aiki amma yaron da zai mishi hanyar aikin sai ya shi kuɗi kafin a ba shi aikin ai kai ma kana da yaya kai ma ai kana da yaya masu hali don Allah ku taimaka mu waɗanda ba su shi ku taimaka mu waɗanda ba su shi idan kuka yi haka za a gudu tare a tsira tare kuma a shiga aljanna tare duk abin da za mu nema mu nema na halal cin haram yana daidaita rayuwar mutane cin haram yana daidaita rayuwa cin haram yana daidaita rayuwa cin haram yana daidaita rayuwa ku guji neman arziki ta hanyar haram ɗaya daga cikin illar cin dukiyar haram shine samar da cututtuka masu haɗari wani cin haram duk wanda ya sa kansa cin dukiya ta haram to zai kamu da cututtuka da suke da mugun hadari mafi muni shine cin dukiyar haram takan yanke alaka tsakanin bawa da Allah cin dukiyar haram tana yanke alaka tsakanin bawa da Allah cin dukiyar haram tana haifar da mummunan kashi shine wancan mutumin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yana tafiya duk sharuɗan da ya kamata ya roki Allah ya cika amma annabi ya ce abincinsa guzirinsa abin shansa haram ne annabi ya ce fa Allah ya tajama ya mai Allah zai saurari saboda haka mu nemi harkar mu nemi hanya na harkokin rayuwarmu ta hanyar halal mu idan muka tashi neman na kanmu kuma in za mu nema za mu nema ta hanyar halal to tabbas al'ummar mu za ta zama al'umma rayayya wadda za ta zama abin sha'awa kuma za ta kai tudunmu wannan karni da muka ambata muka ambata Allah ya sami shi Allah ya mana albarka Allah ya mana zuriyar mu albarka Allah ya mana albarka Allah ya mana zuriyar mu laifukan da muke Allah ya yafe mu Allah ya shirya ta Allah ya gafarta mana Allah ya daidaita al'amuran mu Allah ya taimake mu da taimakon Allah ya taimake mu da taimakon ina roƙon Allah ya mana albarka Allah ya samu dace da alkhairin duniya da lahira subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am